yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen Litinin 23 ga watan Maris daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne akan mitoci 17 da 25 da kuma 30. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Mahmud Lalo da kuma ni Halima Jumrau. Za mu fara da filin ku tambayi yau da gobe. Ina so ku gaya min yadda zan shawo kan mai gidana don ya rinka dawowa gida da wuri. To, mai amsa tambayoyin ita ce Malama Hadiza Balanti ɗar 'yan gurasa, shugaban cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lafiyar aure ta da ke ake consultancy da ke Kano. Sannan Halima Abdullahi ta shigo da filin dafe-dafe. Ga kuma nama, da dankalin turawa ga attaruhu na da albasa da ɗan koren tattasai. Zauren matasa na Yola jihar Adamawa har yanzu inda Sanusa Adamu ke jagorantar muhawara akan hayayyafa ba tarbiyya. Yau za su taɓo batun talla da matsalolinta. wani lokacin za ka tarar uwa bayan ta ɗaura mata ce ke har in baki sayar ba kake dawo gidan nan ko yar shugaban ƙasa ne in ta gama makaranta tana kulle a gida in ba ta fita tana ɗan yawatawa to ko kun san cewa a ƙasar hausa akwai asalin talla talla ta samo asali a daidai lokacin da bahaushe ya fara fahimtar matsaloli na rayuwa a harkar zamantakewa ta yau da kullum kuma kamar koyaushe za ku ji amsoshin tambayar mu ta ranar juma'a game da yadda talla ke gurɓata rayuwar yara musamman 'ya'ya mata amma da farko ga hilin ku tambayi yau da gobe kuma ga amsoshinku daga bakin malama hadiza balanti ce 'yan gurasa ta sashen addinin musulunci a gidan rediyon freedom na kano har yau kuma shugabar cibiyar bincike da wayar da kan mata tare da inganta lahiyar arme ta da ke ake consultancy duka dai a kano mai gidana ya ce shi yana bukatar sake yin arme domin bana biya mishi sa, kuma baya son ya samu kanshi a cikin wani hali abin yana matuƙar damuna domin tun ba shi da komai muke tare sai yanzu da ya fara samun abin hannun shi yake bukatar ƙara mata to malama kina ji ko ta ci gaba da cewa muna zaman lahiya tare da 'ya'yanmu uku yanzu ya ce sai dai a sake musu makaranta domin ba zai iya biyan makarantar da suke yi yanzu ba kuma ga wata matar za ta shigo don allah da akwai adalci a wannan lamarin ta malama Hajji Halima adalci shine sanya ba a cikin muhallinsa ma'ana wajensa. Idan yin auren nasa hakan ba zai sa ya zalunce ki ba, to dama shi ne asali. Kin ga mun koma alkur'ani kenan inda Allah yake cewa bibiyu uku uku hurhudu. sai in har ba za ka yi adalci ba to sai ka aure ɗaya kuma shi ne zai kare shi daga halaka yin auren ma'ana bugu da ƙari ƙara aure ba shi da nasaba ko alaka da karatun yaran ku gaskiya don haka mata mu daina gwamutsa abubuwa kuma a rage zargi da cece ku ce. Shirin yau da gobe don Allah ina mahita a nan. Da akwai wata da muka haɗu akan intanet amma duk lokacin da muka yi da ita za mu haɗu sai ta ce ba a barinta ta hita a gidansu. ta yaya zan tabbatar mm-hmm. da cewa ta kwarai ce kuma ba yaudara ta kawai take yi ba? Ai kawai magana guda ɗaya jiya Halima ta ba shi damar ya ga iyayenta kafin ya ganta don su iyayen nata su ba shi damar ya kula ta. Idan kuma haƙaƙi to kawai ya haƙura ya ƙyale ta don ƙarya ce kuma yaudara ce. Ya kamata a ce mutum mai armi yana harka da tsofaffin 'yan matan shi domin kawai sun haɗu a Facebook? a gaskiya hajji halima bai halatta ba saboda bawa shaidan kofa ne duba da cewa sun taɓa yin soyayya kuma ajanabiyinsu ne ma'ana ba muharramansa ba ne ina so ku gaya min yadda zan shawo kan mai gidana don ya rinka dawowa gida da wuri to ai mata su wani lokacin ba ma iya fahimta wallahi wani abin wato kai da kanka idan ka zauna ka kalle shi sai ka ga ta ya za ka aiwatar da shi ko ka gyara shi ba ma tare da wani yaji ba da farko dai ta yi addu'a sannan ta tsaya ta kalli rayuwarsu ta gani shin da haka ice ko daga baya i fara? idan da baya yi daga baya ya tsira sai ta kalli rayuwarta me da me take yi wanda yake kore shi daga cikin gida ko yake hana shi dawowa gida da wuri sai ta gyara shi kenan ta yi wani abu take na bata masa ko kuma wasu abubuwa kin san mu mata yadda muke lamarin mu sai a hankali idan kuma dama can ta ce ko kuma ta fuskanci wani aboki ya haɗu da shi mara nagarta sai ta yi ta addu'a tana lallabi da siyasar mace da miji da dai sauransu har dai ta shawo kansa ya amince ya daina amma mata a daina cewa wani abu shi jan aji da ake magana ne ko menene jan aji ko tsinka aji cewar idan namiji ke idan kika yi wani abu wanda ya ji ba daɗi zai lallaba ki ke amma in kika yi masu yake ba ki lallaba ki sai ce wai ai ke turmi turmi ne ko ko kujera ce zai je ya same ki to da Allah mata a cire wannan girman kan duk abin da aka ga an yi ba daidai ba ko yaya kuskure ike sai a duba sai a ga me ya kawo kuskuren sai a gyara insha Allah Allah ya samu dace To kafin mu ci gaba ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe yau fanken nama za mu ci. na tanadan muku fanke shi kuma wannan fanke nawa fanke ne na tanade shi nama to yanzu dai na tanadi fulawa ta gata ga kuma nama da dankalin turawa ga attaruhu na da albasa da ɗan koren tattasai ga kuma kayan sinadarai masu sa ɗanɗano da kuma ɗan yis kaɗan kowa dai ya san yis wani sinadari ne da yake ɗan ƙara sa fulawa idan aka kwaɓa da shi tashi da kuma ɗan sukari kaɗan. To da farko dai ga dai na kwaɓa fulawa kamar dai yadda ake kwaɓa ta idan za a yi fanke sai a bar shi ya tashi to ga dai fulawa ta. To kafin dai kwaɓi na ya tashi ga shi nan kuma a gefe guda na gyara nama na yanka shi ƙanana sosai sannan na yanka albasa da attarugu da koren tattasai su ma ƙanana sosai kuma na haɗa su na kirɓa su a turmi haɗe da wannan naman sama sama ga su su ma na aje gefe guda sannan kuma na ɗan sanya ɗan gishiri da ɗan magi da ɗan kori da sauran kayan ɗanɗano na cakuɗa su da wannan nama da attarugu. to yanzu kuma abin da ya rage min na ɗora ɗan mai haka kaɗan a wuta na soya wannan haɗi na sama sama to ga su dai na riga na soya su wanda kada a bar su su soyu sannan sai na kwashe nan kuma a gefe guda na feraye dankali na yi masa yankan gidan sukari wato haka ɗan daidai daidai ƙanana ba manya ba gashi kuma su ma na ɗora su a kan wuta da ɗan ruwa to yanzu dai ga su sun riga sun tafasa amma kada a bari dankalin nan ya dahu gashi dai shi ma ya ɗan riga ya dahu na sauke shi bayan na ɗan barbaɗa masa ɗan gishiri kaɗan sai na ɗora mai a wuta shi ma na bar shi ya yi zafi sannan sai na zuba wannan dankali nawa da na ɗan tafasa haka na bar shi shi ma ya ɗan soyu to ga shi dai ya ɗan soyu shi ma na kwashe na ajiye shi wuri guda to yanzu sai na koma kan fulawa ta wadda za a yi ita wannan fanke ga shi dai ta riga ta tashi ga shi na samu ɗan ludayina na roba da yar auduga to a yanzu dai ga shi na ɗora mai a wuta shi kuma wancan haɗin nama da na yi na ajiye shi gefe guda wato shi kuma wannan ludayi sai in ɗan ɗebo fulawar nan a ciki sai in ɗan buɗe ɗan cikin fulawar da ɗan cokali haka sai in zuba wannan haɗin su naman da su taruhu duk da sauransu sai in mayar in lullube, sai in dinga jera shi a cikin mai ga dan man nan dai ya riga ya yi zafi wato kenan na ƙunsa ita wannan su dankali da nama a tsakiyar fulawar da aka zuba a cikin ludayin to gashi shi nan dai na gama a hankali a hankali ina soyawa a cikin mai har gashi na kammala soyawa shi kuma wannan dai ana ci da shayi ko a sha da lemo da sauransu kuma idan mutum yayi yi baƙo ma zai ɗan iya saukar baƙon shi da shi da fatan za a ci lafiya kuma uwar gida dai a dinga yi a hankali idan mai gida ya zo ci da Allah kada ya dinga taune harshe da fatan za a gwada. wayo Allah tuwo! kosai sai kuma zauren matasa yau ma a jihar wato Adamawa a garin Yola kenan kuma ga jagoran muhawarar sanusa Adamu tare da Malam Ibrahim yi da kuma Malam Muhammad Haruna Loko. Za su ci gaba ne da tattauna matsalar hayyafar 'ya'yan da ba a iya baiwa tarbiyya da ta dace kafin su shiga makaranta wato kafin su shiga maganar talla. Za su karasa maganar su ta makon jiya akan makarantun almajiran da gwamnatin Najeriya ta kirkiro a wasu sassan arewacin kasar. in gwamnati ta niyyar yi mm. yin makarantar in ta dauki hanyar yi daidai ne ba bokon ba kawai ba bokon ba har da mamaciya eh, haji malam ibrahim mm, akwai tashi ɗaya zai maka a ciki minti daya eh, idan aka ce yanzu wannan makaranta an yi ta saboda almajirai mm. misali ko a cikin jimeta na je bauchi street akwai inda na ga almajiri ya fi ɗari da hamsin a wurin me zai hana kowane wata a kawo masa buhun shinkafa buhun masara sama da buhu hamsin ko arba'in wani iya yi ne a kula da malaman nan kai kuma da jami'an ka nawa ne in zaka je sallah wa ki gwarzu in zaku tafi an ki gwarzu kowa an dan sami shi albashi mai dubu goma mai dubu sha biyar mai dubu ashirin a rage zaɗin raɗin rayuwa sannan kuma kowanne su idan damuwa ta same shi ga asibiti mafi kusa a yi baka ba mutum magani ba baka tarbitar da shi ba baka koyar da shi ba ya zaka ce ka takura shi a wuriya ka ce ka masa ɗaki zauna babu abinci ɗaki ma zafi zai Mm, to yanzu kuna maganan eh, Malam Muhammad Haruna Loko, kana maganan cewa gwamnati ya kamata ta da abinci da sauransu. Kar ka manta ba su iyayen nan ma da suke tura yaran wurin malaman tsangaya. Ban sa tura ko da kwaya hatsi guda ɗaya domin a kula da 'ya'yansu. Wani ba idan ya tashi tura ɗansa Ba duka bane. Eh, a wai na ce wasu mm. ban ce duka. ba. Don misali wanda ba su da nisa. Mm. kamar wanda misali in ka ɗauko yaronka daga mubi ka kan shingurori hmm. ba za ka rasa amini ko aboki wanda ke cin kasuwan ganye ba za ka ce to wane idan ka biya ka biya ta wajen malamin don Allah ka ce ya yaro na lafiya kalau hmm. ga dan kudin sabulu ko kuma ga sabulu a bashi ya wanki ga dan wannan ya sai karago wasu suna yi wasu ba sa yi hmm. mu yi makan adalci amma dambu ne in yayi baya jin ba talauci ma a cikin gari zai sa yaro zama kamar almajiri ba ba duka dai almajiran ba mm. Shi ne magana gaske. to bari mu koma ga yaya mata mhm. a yau ko za mu danganta shi watakila da matsin tattalin arziki mm. ko kuma a al'ada ce sai ka ga mata ko iyaye mace kar mu lankayawa mata kawai laifi mm. ko iyaye dai sai ga sun ɗauki 'ya'yansu sun ɗora musu talla musamman ma yara mata kuma wannan tallan ba karamin hatsari yake da shi ga ba shin iya sha'anin talla kuma fa ya za mu ya za a yi da shi to gaskiya alal hakika wasu sun ɗauka kamar al'ada ce galibi babu mai hali da zai ɗauki kayan talla mm. ya ɗorawa 'yarsa tana bi kwararo-kwararo domin ta kawo abin da za a zai taimaka mai mm. mutumin kirki mm. uba na kirki da uwa ta kirki ba wadda za ta yadda ta yi wannan irin hali amma yawanci in ka lura 'ya'yan mm. nan da za ka gani da talla 'ya'yan talakawa ne mm. ko a ce maki wannan tallan da shi ne za a saya miki kayan ɗaki mm. in lokacin auren kiyayi kaga wannan ta shafi bangare kama al'ada al'ada da kuma ɗan rashi-rashi to gaskiya wannan babbar damuwa ce a wannan marra domin me yake faruwa galibi wanda zaka tara ah, suna fada cikin ah, fyaɗe ko hmm. kaji an ce an yi wa ya fyaɗe ko kuma kaji an ce watakila yarinya ta shiga hannun 'yan kungiya asiri domin dole ne watan wata rana hmm. za a iya fanɗarewa a shiga hannun miyagu hmm. kuma iyayen mafafa da nasu wani lokacin za ka tarar uwa bayan ta ɗora mata ta ce ke har in baki sayar ba kake dawo gidan nan to me kake gani zai faru da yarinyar nan in wani katon ya kira ta ya ce ke zo nan zan baki kuɗin duka to da ta shiga fa halin ya lalace menene zai faru ko da ba a mata cikin shege ba abin da zai faru shine watan wata rana za ta zo ta fanɗare kaga ta zama yar gagara ko shi kenan sai dai ka ji ta ta shiga kungiyar karuwai daga nan garin zuwa nan har watan wata rana ma ka ji babu batunta ko ka ga ta je ta shiga kungiyar 'yan kwaya to nan fa ka ga da uwa da uba fa sun rasa ta kenan mm, to duk wannan kuma illar tallace har ga Allah haka ne to um, uh, Muhammad Haruna Loko eh zan baka misali kamar eh. guda abu biyu eh. game da ya mace eh. uwaye mata ku yi hakuri ba ina challenge naku bane mm. ita ya mace mm. tun daga aka haife ta har tsufanta cikin bani take kai za ka tufatar da ita kai za ka koyar da ita addini mm. kai za ka koyar da ita karatu har ka aurar da ita mm. sannan daga nan kurin da ka aurar da ita mijinta ya ɗauka kullum ba ni kullum ba ni in tana gidan miji a bata in ta je gidan ubanta a bata wannan liability haka mace tun duniya na da madararta haka ake har yanzu kuma talla akwai ke da gaskiya akwai inda rashin gaskiyanta yake zan baka misali ko yar shugaban kasa ne mm. in ta gama makaranta tana kulle a gida in ba ta fita tana dan yawatawa mm. ba za a ganta a ce akwai eh, mace munzalin aure a gidan mm. wane ba amma ta dan zagaya wannan mace yar wadda ba ne sai tana yawo za a gane cewa akwai budurwa a gidan wance gidan wane ko akwai bazara gidan wane misali kenan ana labewa ga talan nan amma ainihin talan nan dan a kaɗan taron zagaya ne a Allah kawo maka nagari ka samu rabu lafiya ciki misali ku yan tallan ma mata ina ku jawo hankalinku ku biya hankali akwai wani cigaba ban katse maka hanzari ba mm. kana maganan kewayawa ko zagayawa domin a ganta mm. ai ga wurin zagaya da yawa ga makarantu na ɗauko maka babin cewa in ta eh. gama makaranta makaranta ba a gama amma akwai inda in an ta yi soft landing ta sauka eh. dole za ta ɗan huta gida eh. kafin kai ma uban ka samu kai tattali ya za ta ƙara ta yi gaba shine ma'anar magana <coughs> misali ku 'yan tallan ma mata ku bi hankali akwai wani cingam da ba zan iya kama sunan shi ba mm. muddin aka baki wannan cingam din mm. sakan daya ya mm. yawa kina sa baki ba za ki san ina hankali ke to daga nan ba sai abinda Allah ya dake Allah ya sauke Allah ya sauke mu iyaye mara suka haife mu su suka rena da mu suka shayar da mu dole mu musu adalci kuma mu ma yanzu mun kai munzalin da muna da 'ya'ya mata ma da 'ya'ya maza dole tunda mun shigo wani yanayi na zamanin da muke da zamanin mu jawo hankalin mutanenmu mm. mu riga wayar da mutane kai a kiyaye Za ka ce ka taba jin wannan magana an yi hira da su wani kaza mm. shi ina abu kaza ya faru mm. misali na ji a rediyo a Naija da Sokoto ina ina irin wannan abu daga nan da intanet din ana mai mata fari a aji ta mata sati ba ta gidansu Allah sauke Allah ya hana gani irin wannan da kulefuka suna faru. Kun san cewa talla na da asali a ƙasar Hausa? Kuma a da ba yara ne ke talla ba? Ku saurari bayani daga Dr. Abdullahi Mai Kana Madaki, shugaban sashen nazarin halayya da zamantakewar 'yan Adam a Jami'ar Bayero ta Kano. Talla musamman a ƙasar Hausa tana da asali kwarai da gaske, amma asalinta ba za a ce ga lokacin da ta fara lokaci guda ba, amma dai an fahimci cewa lokacin da bahaushe ya fara fahimtar yana da bukatu a waje waɗanda ya kamata ya je ya nemo ya samo da nan aka fara fahimtar mutane sun san akwai bukatunsu a waje da ya kamata su fita su nemo su domin su biya wasu bukatu kuma da suke da su a gida abin da nake nufi a nan lokacin da bahaushe ya fahimci cewa bukatunsa na da yawa kuma samunsa kaɗan ne wataƙila saboda wasu matsaloli na rayuwa da yake fuskanta hmm. sai cewa ai yana da wani abu wanda ya mallaka da zai iya sa shi ya sayar ya tura a sayar kuma daga nan shi ya samu kuɗin da zai sayi abin da zai saya to sai aka fara haifar da talla idan a takaitun takaitawa za a iya cewa talla ta samu asali a daidai lokacin da bahaushe ya fara fahimtar matsaloli na rayuwa a harkar zamantakewa ta yau da kullum. Mm. A wancan lokaci talla manya suke talla ba yara ba, domin a wancan lokaci mutum ne namiji ko mace waɗanda suka mallaki hankalin kansu suke fita su sayar da abin da suka mallaka nasu don samu abin da suke so su samu na kuɗi su abubuwa da suke bukata shigo da ƙananan yara wani abu ne wanda ya shigo ba da daɗewa ba domin lokacin da aka ce addini ya shigo ya na mace ta zauna a gida na namiji ya je wani aiki amma sai zamance to an killace mata kuma wannan yawon an takaita shi ba tare da suna fita su je talla ba lokacin da suka mallaki hankali kan kansu ake ganin sun kai wani mataki na rayuwa na ci gaba a matsayinsu na ɗan adam sai kasance yara kanana an fara shigo da su domin su ne ake ganin za su iya shiga gida gida na mutane za kuma yi zama a cikin kwararo kwararo suna bi nan su bi can su bi nan su bi can su sai da abin da za su sayar sai don samo wa iyayensu abin da suke bukata su biya kansu bukatun rayuwa na yau da gobe hakika talla manya suka fara ta amma an shigo da yara lokacin da al'adu da addini da addinai suka shigo so kuma nuna wa mutane suna da iyaka akan abubuwan da za su iya yi na harkokinsu na yau da kullum musamman magana ta killace su a gida zauna sai kasance iyaye sun fara tura 'ya'yansu ƙanana suna shiga tallace-tallace domin samun musu abubuwan masarufi samu kuɗin da za su biya bukatun su yau da gobe. A wancan lokaci mutane da suka mallaki hankalin kansu kuma suke sai da abu da suke sayarwa domin samu kuɗi da za su yi wasu abubuwa da za su saya. Amma a wannan lokaci za ki ga ƙananan yara ne waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba waɗanda ya kamata a ce suna ƙarƙashin kulawar iyayensu wadda ba a ba su wannan kula da ya kamata ba amma ana tura su tallace tallace wanda dalilin wannan talla yake kasancewa ana gurɓata musu tarbiyya ana kuma lalata musu rayuwa shi ne babban bambanci da yake tsakanin talla a wancan lokaci da yanzu abu na biyu wanda kuma yake da muhimmanci ne a wancan lokaci bukatun yau da gobe din ba su kai bukatun da suke a yanzu ba za ki ga cewar masu fita tallar takaitattun mutane ne an san a unguwa kaza akwai wance a unguwa kaza akwai wane wane da wane suna talla wane da wane ba sa yi amma a halin yanzu za ki ga yara barkatai a kan titi ko suna shiga gidajen mutane suna ta yin talla wataƙila saboda yanayin rayuwa da ya kawo mu wani mataki ko yanayi na wahalar rayuwa da mutane suke ciki musamman na talauci da rashin samun biyan bukata ta hanyar samun kayan masarufi da ya kamata su samu don biyan bukatun kansu. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke saurare. ta yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta ranar juma'a game da yadda tallake gurɓata rayuwar yara musamman ma 'ya'ya mata abin da ke da wannan shine rashin ilimi a takaice an ce in ka bawa namiji ilimi ka bawa kansa ne amma in ka bawa mace ilimi ka bawa al'umma ne kaga kuwa ya kamata mu mahimmantar da iyayenmu mata hiye da komai bisa ilimi na duniya da lahira ko don gyaran al'ummar ƙasarmu. Ya kamata gwamnati ta magance talauci da bunƙasa ilimin mata na zamani da na lahira don su ne asalin rayuwar mu Allah ya kyauta amin sako daga Ahmed Usaini. Sai kuma Halima Waziri Digma ta ce, gaskiya yin talla ga ɗiya mace haɗari ne don su kansu ba san shi suke yi ba, sai dai dole ya sa suke yi. Don na tuna da wata waƙa da 'yan matan talla suke yi da a Maiduguri kamar haka. na gaji da tallan fiya water a kai ni ɗakina don haka a nema musu alternatives ya fi. Ta hanyoyi da yawa, in baka talla ana tsoron tunkararka da maganar banza, da ka fara talla kuma sai ka zama kamar abincin da ba murhi, kowa na ganin damarka. Wani a talla za ka ga an saya abin amma a ce in kin gama ki zo ki karɓi kuɗin. Toha, wajen karɓar kuɗin shine tsiya. Akwai koyar rashin kunya, rashin ganin girman mutum da dai sauransu, sako daga Mariya MD Abdulrahman. Sai kuma Rabia Aminu ya ce, hana su damar samun ilimi, nuna musu muhimmancin kuɗi akan karatu da kuma sa su cikin hanyar banza. Mace halitta ce mai cike da kamala da kunya, musamman ma matan Hausawa, saboda haka iyaye ya kamata su lura da duk wani abin da zai kai 'ya'yansu ga zubewar mutuncinsu. A zahiri, talla ya kai makura wajen askewa mace kunya. Saƙo daga Adamu su dangi Aliyu. Ta hanyoyi da dama, ya mace wata takan samu buɗewar ido ta yadda za ka ga wayanta ya fi shekarunta. Ba tsoro ko shakkan wani balle ka same ta da kawaici. Wasu kuma gurɓatattu a cikin al'umma na lalata rayuwarsu. haka wata tallan yakan buɗa mata idanta akan harkar kuɗi ta yadda ko da zaman aurenta yakan samu matsala saboda ta san kuɗi tun safanta ta zama economically and morally exploited sako daga khadija abubakar hakika talla na ɓata yara mata matuƙa ta hanyoyi da dama na harko laihin iyaye kwaɗayi da son tara abin duniya uwa uba talauci wanda shine jigo da rashin tawakkali da wadatar zuci iyaye ba sa kula da rayuwar 'ya'yansu mata da irin halin da suke hwadawa sakamakon yin talla. Wannan muguwar ɗabi'ar ita muke huskanta a ƙasarmu wanda ya katutu a zukatan wasu iyayen musamman iyaye mata wasu da suka ɗauki 'ya'yansu a matsayin jari. Hakika talauci ya taka babbar rawa wajen sanya 'ya'ya mata talla da jehwa su cikin halin ha'ula'i, saƙo daga Kabiru Sulaiman. A duniya kab ban san abin da ya fi talla saurin lalata ɗiya mace ba sako daga usman fako shak wallahi yana da matuƙar tasiri wajen lalata tarbiyyar yara musamman ɗiya mace ni shaida ne abin na matuƙar ɓata min rayuwa iyaye mata sun yi ɓata yaransu da wannan mummunar ɗabi'ar mu kuma maza laihin na wajenmu dalili ta yaya za a ce ka aihi ɗiyanka sai ka bar matarka da ɗawainiyar gida sakaran banza sai an gama abincin sayarwa ka zo gida kana zare idanu kai ga mai gida a ciyar da kai yarinya ta tahi tasha ta haɗu da lalatattun matasa kai har da dattijan banza marasa mutunci Allah ya isar mana ga duk uban da ya gaza tarbiyyantar da ɗiyan shi matuƙar yana da halin yin hakan kuma ya ɗaukar mataki gaskiya 'yan arewa mu dage kan neman na kanmu ba yawan tara mata da yara ba iya kulawa da su ba daga bara sai talla sako daga tasi'u sani bello ma saurare laihin daɗi karewa mun zo ƙarshen shirin namu amma jamila ka mu tattare mu ce daga nan ce tambayar mu ta yau To yau dai muna son mu ji daga masu saurare game da wane shafukan yada labarai na intanet wanda aka fi sani da blogs a nigeria kuka fi ziyarta? eh kamar kisan akwai shafuka irin waɗannan jamila wanda mutum zai ƙirƙiro da kanshi zaki ga wasu suna ziyarta su bayyana ra'ayinsu ko kuma su yi wata magana a kai kamar da kika faɗa blogs ɗin kenan eh. Muhammad kana blog na yi hajiya ya sunan blog ɗinka <laughs> lalu lalo kina blog ba na blog <laughs> to kefa anta halima ya kamata ki fara na fara amma kuma dai na na bari dai ya kamata a koma <laughs> to masu saurari ina fatan ko zaki maimaita musu tambayar to wani shafukan yada labarai a intanet wanda aka fi sani da blogs kuka fi a Najeriya kuka fi ziyarta idan za su aiko mana amsoshi kuma ta ina za su aiko ta Facebook da WhatsApp Facebook kawai da WhatsApp, da WhatsApp. akwai karin bayani akan wannan blog ta gama cewa komai kamar dai da <laughs> kika ta bayani da shafuka ne da ake ziyarta ko kuma mutum ya su blog da Hausa ma blog ake cewa an an ce blog to kamar dai gaskiya waɗanda suka fi amfani ko kuma mu'amala da shi wannan shafi din da blog din ake kiran shi mm. kamar dai za a ce dai shafukan dai kamar yadda ake bayyana su matakin su kamar Facebook su WhatsApp da sauransu kuma kamar yadda ka sani Mahmud ba na kawai rubuce rubuce ba da ma wanda ake saurara kamar idan za a saurari shirin a voa eh. da kuma wanda ake gani wato wanda ake kira video logs kenan to masu saurare da fatan kun ji tambayar kuma za ku aiko amsoshin ku baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma gubuwar haka da izinin allah mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin jamila kabiru fage da mahmud Lalo. da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya ba da umarni ta farra girma ta farra da kuma injiniya mu mr kate Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai gobewar haka idan Allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.